To fa har yanzu sabuwar sanarwa ta fito da kasar North Korea. A inda shugaban kasar North Korea wato Kim Jong Un ya ce fa zai bude boda din shiga din mai son zuwa yawon bude ido cikin kasar North Korea. Kuma nan da watan Disamba za a bude kofa ga din mai shirin zuwa yawon bude ido ya je shi kofa a bude zake. Kim Jong Un ya kara cewa har yanzu suna suna gina gine-ginen masu kayatarwa na fasaha da basira ga din mai son zuwa yawon bude ido kamar su gani. Sun gina sabon socialist utopia A cikin sanarwar buɗe bura ɗin nan ma sai da Kim Jong Un ya saka warning kamar da kuke gani. Ya ce ba fa kowa muke gayyata ba, muna gayyata mutane from friendly nations. Sun gyara garin Samjiyon wanda yake bora da China domin mabukata ko in ce masu yawa yawan buɗe ido kamar da kuke gani. Akwai tsaunuka, akwai sababbin gine-gine domin buɗe ido. Kuma da cewa fa kasar North Korea suna da tsauraran dokoki wanda karya su zaka iya shafiya prison kai tsaye. al misali ba akwai koyon aski irin na shugaban kasa Kim Jong Un kun ga irin askin da aka bar mutane su dole ka zabi daga cikin su kai amma kuma baka saka kwaikwayi sarki shugaban kasa ba kazalika mata akwai irin gyaran gashin da aka yi daki a kasar wani dan amerika shi ma yawan bude ido ya zo mai suna otto ba ku je ku duba labarin shi shi kuma takardar propaganda ya tsinta wanda ake zagin ken jong a hotel din shi kawai sai saka a cikin jakarsa da ya je airport aka cike a ganshi a wajenta sai aka kulle shi a cikin prison da karshe dai mutuwa ma yayi wasu lokacin nasu ma ko ka sani ko baka sani ba ka balla su za a hukunta ka kun gani knowingly or unknowingly a sane ko a rashin sani ka rike wani abu da ya kare dokar kasar North Korea to fa za a hukunta ka faɗo wani abin izgilanci ga shugaban kasar North Korea ne yanzu ko kuma na da shi ma hukunta ka za a yi kai tsaye to ba abin tambaya anan shine shin zaka iya zuwa ziyara yawon bude ido kasar North Korea ko kuwa ma da comment section Allah ya sa mu dace